يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا شيطان yana musu alƙawurra na ƙarya yana sa musu munanan bulace-bulace babu abin da yake musu alƙawari da shi alal haƙiƙa sai barna da ƙarya babu tabbas a ciki